This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma noma da dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan boihouse.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Juma'a 29 ga watan Janairun shekara ta 2016. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran. to sarfilu saura kwana guda a yi babban taron shugabannin kasashen afirka kan batun tura soja a kasar burundi amma burundi ta ce sam ba za ta karɓi wannan sojoji ba hukumar kiyaye hakkokin bil'adama majalisar ɗinkin duniya ta ce hankalin ta ya tashi kwarai da jin irin abin da ake wa ƙananan yara a jamhuriyar afirka ta tsakiya an kai hari a wani masallacin 'yan shiya a saudi arabia sannan shugaban amurka barack obama ya ce ya tabbata wani ɗan su ta democrat zai gaje shi kanun labaran kenan aka ji a yau dinnan ne muka samu labarin fashewar wani abu a garin gombe da ke jihar adamawan najeriya Gombe ya tashi da sunna. A ina ya tashi ne? A kasuwar buhu. an samu asarar rayuka? An samu asarar rayuka. Eh, yanzu ne ga shi ruwa ina asibiti. Haka kuma a ƙasar Kamaru da ke makwabtaka da Najeriya wasu 'yan ƙunar baƙin wake sun sun aika mutane guda hudu barzahu nan take su ma 'yan kunan bakin waken suka tarwatsa kansu muna ɗauke da duk waɗannan rahotannin haka kuma muna ɗauke da shirin musulunci tushen rayuwa wanda usman kabara zai kawo mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a barkanku da wani a daidai yau da ake jajibirin suma babban taron kolin shugabannin kasashen afirka a birnin addis ababar ethiopia gwamnatin ƙasar burundi ta sake maimaita cewa ita fa ba za ta karbi duk wani soja ko sojojin sulhu na ƙasashen afirka a cikin ƙasar ta ba a jiya alhamis ne ga mayar jam'iyyun adawa na sinared suka fito da roƙon ƙungiyar ita tare da ƙasashen afirka ɗin ta au da ma duniya baki ɗaya da cewa su aika ita rundunar ta sulhu zuwa can burundi madugun mayar ta sinared leonard yangoma ya ce idan kasashen duniya fa ba su aika da ita wannan rundunar tabbatar da zaman lafiyar ba to za ta su tilasta wa mutanen burundi su fito da kungiyoyin 'yan banga wanda za su yaƙi abin da ya kira izgilancin shugaban burundi din pierre nkurunziza to sai dai tuni gwamnatin ta burundi ta ce duk wata runduna irin wannan sojojin da za a tura daga wata ƙasar waje za ta yi mata kallo ko ɗaukar kamar wata rundunar mamaye burundi ce kawai ta shigo kuma ministan harkokin wajen burundi alan yamwitwe ya ce eu ba za ta iya aika wata rundunar soja a kowace ƙasa ba a afirka idan ba tare da izinin ita ƙasar da abin ya shafa ba kwamishinan hukumar kiyaye haƙoƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya ce hankalinsa ya tashi matuƙa da jin irin rahotannin da ke fitowa daga jamhuriyar afirka ta tsakiya kan gallazawar da sojojin ƙasashen ƙetare da ke aiki a ƙasar ke yi wa ƙananan yara Za'id Ra'ad Al-Hussein ya ce galibin duk laifukan da aka aikata su ne tun cikin shekarar 2014 amma sai yanzu ne abin ke fitowa sarari. A kwanan baya ne wata tawagar wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya suka zanta da wasu 'yan mata hudu da suka ce sojan ƙasashen waje sun gallaza musu ta hanyar jima'i da su. biyu daga cikin 'yan matan sun ce wasu sojojin kasashen turai ne suka yi musu fyaɗe yayin da wasu 'yan matan biyu kuma suka ce an tilasta musu yin karuwanci har aka sa suka yi jima'i dole da soja na kasashen turai ko da yake ba a bayyana ainihin ko su sojan 'yan wace ƙasa ba ne uku daga cikin 'yan matan hudu sun ce sun ji sojan da suka kuntata musu ɗin 'yan ƙasar georgia ne masallata akalla guda biyu suka rasa rayukansu wasu bakwai suka samu raunuka lokacin da wasu maharba suka auka wani masallaci na 'yan shi'a da ke gabacin ƙasar saudi arabia lokacin sallar juma'ar yau an kai dai wannan farmakin ne akan babban masallacin imam reza da ke unguwar mahasin a garin al'ahasa ma'aikatar harkokin cikin gida ta saudiya ta ce ɗaya daga cikin maharan ya saki babban ne a cikin masallacin na biyu ya buɗe wuta da bindigarsa akwai ma dan kunar bakin wake na uku da shi ma ya so ya haka ma aka auka mishi tun kafin ya sakin nakiyoyinsa izuwa yanzu dai ba ta kungiyar da ta sa kai ta dauke alhakin kai wannan hari a shi wannan garin na al'asar da dama an san cewa galibin mazaunan sa da yan shi'a ne masu aiki da wani kamfanin man fetur na ta saudi arabia din kashi goma zuwa kashi goma sha biyar cikin ɗari na mutanen saudi dai da yan shi'a ne amma galibin mutanen kasar yan sunni ne duk labaran duniya daga washington a karan farko rundunar sojan amurka da ke afghanistan ta fito fili tana cewa ba ta yaƙi da mayakan haƙƙani masu alaƙar aiki tare da mayakan taliban wannan kalamin ya fito ne daga bakin lieutenant general john mick nicholson wanda aka zaɓa don ya zama kwamandan sojan nato da ke afghanistan ya bai wa mutane da dama mamaki don ana ganin kamar wannan na nufin amurka ta canza alƙibla ta ne na maido da zaman lafiya da ƙarfafa sulhu a can afghanistan da yake magana a lokacin da ya bayyana a gaban 'yan kwamitin soja na majalisar dattawan amurka jiya alhamis general nicholson ya ce sojan afghanistan ne ke yaƙi da mayakan na haƙani ba na amurka ba ya ce sojan amurka sun fi mai da hankali ne akan mayakan alka'ida don hana su zama masu barazana ga amurka to a ƙarshe shugaban amurka ɗin barack obama ya ce ya tabbata har ga allah wani ko wata 'yar jam'iyyarsa ta democrat ne zai zo ya gaji kujerar shi ta shugabancin amurka a zaben da za a yi cikin wannan shekara jeni da yake jawabi ga wani taron 'yan jam'iyyar tasu ta democrat a can birnin baltimore obama yake jaddada cewa 'yan democrats ne za su lashe zaben da za a yi a watan nuwamba su gaje ni ko da akwai wani mai wata shakka su sani tun yanzu ya ce hujjarsa sako ba wata bace illa cewa jam'iyyar su ce kawai ta damu da abubuwan da ke damun su kansu amurkawa a cikin wani abin da ake ganin kamar ara shi ne yake wa dan takarar jam'iyyar republicans wato donald trump obama ya ce amurka ba za ta yi kima ko karfafa jagorancin ta idan duniya ba idan har ta yadda ta bari aka zaɓi 'yan siyasa da ke zagin musulmi ko suke kokarin zama kanwa uwar ingiza amurka su dinga rigima a tsakanin su ya su donald trump dai ya nemi a dakatar da barin musulmi suna shigowa cikin amurka ya kuma je ya haddasa cece kuce mai yawa a cikin jam'iyyar tasu ta republicans labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc rahotanni daga jihar adamawa arewa maso gabashin najeriya na cewa wani dan kunan bakin wake da ake kyauta zaton cewa yaro ne karami ya tada bom a wata kasuwa da ke da hada-hadar jama'a a garin gombe da ke arewacin jihar kawo yanzu ana haɗa hancin adadin rayukan da suka salwanta yayin da aka kwashi garawakin mutane da suka mutu da suka samu raunuka zuwa asibitocin jihar ga rahoton ibrahim abdulaziz kamar yadda rahotanni ke nunawa wani dan kunar bakin wake ne da dauke da bababamai ya shiga burtu zuwa kasuwar buhu da ke cikin garin na gombe a arewacin jihar adamawa da nan take kuma ya tada bam din da ke jikin nashi wanda ya a sa rayuka yayin da wasu da dama kuma suka jikata yamma dai zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto an fakwa shiga waki da kuma wadanda suka jikata zuwa asibitoci da ke cikin garin kamar da yadda shaidun gani da ido ke cewa. Bom ya tashi ɗazun nan. A ina ya tashi a kasuwar buhu. an samu asarar rayuka? An samu asarar rayuka. Eh, yanzu dai gashi ni ma ina asibiti ana kawo wasu ana sawa cikin asibiti yanzu haka. Kaman an dasa ne ko kuma dai ana tafiya ne aka jefa ko ya lamarin ya kasance? Wani ne ya zo da shi ya tayar yawwa shi ne ya zo da shi ya tayar ga shi yanzu suna shiga da shi asibiti kana jin karar sa ana shigowa da waɗansu. Ana cikin kasuwa ne can wajen kofar shiga daga in ka fito daga mubi za ka shigo ka shigo kasuwa kofar tasha wani ya shigo irin wannan kunin bakin makin ɗin kurun. Eh, da abin da tashi ne aka zo aka gani yaro karami ne ma da wai da da kamar na mata ya shiga ya zo yi wannan abu to kenan kurun sai mun sai tashi kurun muka ji karan da mu taɓa irin sa ba sai muka ji a me yake faruwa sai aka je muka hango mutane suna ta gudu ana ta fita eh to wa'ansu da suka kwanci asibiti akwai asara rayuka ka ga gawa na ga gawa guda guda hudu da ido na yanzu na hali kuke ciki a nan gombe to kason dai an watse kowa ya tafi gida an ce kowa ya shiga gida kowa ya watse kasuwa da mutane duk sun watse ka wa yanzu rundunar 'yan sandan jihar adaman ta tabbatar da akwai lamarin inda makakakin rundunar dsp usman abubakar ya bukaci jama'a da ake kulawa kulliyomin dai muna kan fada kuma ba za mu daina faɗa ba mutane su dinga ci gaba da sa ido a mahallansu wajen ibadu wajen kasuwancin su makarantu ko ina duk ina ke mu'amala na yau da kullum kara gaji kara a yi mantuwa kar dinga eh, zaman rashin kula din nan bai da amfani kowa ya san halin da muke ciki yanzu nan gwamnatin jihar adama ne ta bakin kwamishinan yada labaran jihar comrade ahmad sajo ta fa tabbatar da wannan hari na kuna bakin waken ko da yake ta ma bata tabbatar tabbatar da adadin wannan suka rasa rayukansu ba. Eh bisa labari da muka samu daga wurin ma'aikatanmu da, da sauran masu kula da lamarin har da ma jami'an tsaro alal hakika yau wasu 'yan kura bakin wake sun kai hari a kasuwan gombe in ka iya sani yau ranar kasuwa ne a gombe kuma ranar juma'a ne yau jam'iran da jama'a ke taruwa ana taruwa a kasuwa ana taruwa don eh, harkar na abin. Kamar mutanen suka rasa rayuwa. Ah, har yanzu da na ana girgiga. Ah, amma ganin dai sun yi nan a inda yake ah, akwai matattara watakila dai an ji can za mu samu ainihin ƙiriddiga jami'an tsaro da ma'aikatan ba da agaji na gaggawa suna wurin muna jira su bada bahasi mu dai a gwamnatance abin da muka yi shine muka sa jami'anmu mu suka tafi asibitocin nan manya guda biyu da specialist da federal medical center eh, muna jira za a kawo duk wanda ya jikata muka ce a kawo shi nan kamar yadda muka saba wanda duk irin wannan har ya ritsa da shi muna masa jinya na kyauta to wannan shine abin da muka ɗauka sannan su jami'an tsaro tattare da jami'anmu na masu ba da eh, agajin gaggawa a sema da ma nema suna nan suna kididdiga zuwa an jima kaɗan alalaki ga za a samu eh, baki alkalamin a san ko mutum nawa ne wannan bai rika da su. Wannan kuna bakin waken da yanzu haka ya jefa al'ummar yankin cikin fargaba inda ku aka watse daga kasuwa ko da yake kawo yanzu babu wata kungiya ta ɗauki alhakin wannan hari na kuna bakin waken to amma yankin Gombe na ma cikin ƙananan hukumomi bakun da a baya ya fada hannun mayakan boko haram kuma fata ma dai shine allah ka kwashin wannan matsala da ke neman hana jama'a bacci ibrahim Aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Ni tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na lamin mugunta. Gargaɗe mai gina Allah ya kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz. To idan muka tsallaka jamhuriyar ƙasar Kamaru a can kuma wasu 'yan mata 'yan ƙunar bakin wake ne masu ƙasa da shekaru goma sha biyar suka tayar da mabman jikinsu a garin Kerawa a jihar Arewa mai nisa. waɗansu 'yan mata 'yan kunnen bakin wake 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar sun samu nasarar kwance mamansu da ke jikinsu a garin kerawa kafin 'yan kato da gora su gano su sun aika mutane guda hudu barzahu nan take su ma 'yan kunnen bakin waken suka tarwatsa kansu maharan boko haram da yi a cikin makon da muke cikin nan sau biyu kenan suna kashe al'umman da basu ji ba basu gani ba in ba a manta ba a ƙarshen shekaran bare ne kakakin gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru isa cire mabakari ya yi wa manema labarai saurari jawabi na jimillan al'umman da suka kwanta dama sanadiyan hare-haren wunan bakin wake na maharan Boko Haram a arewacin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru an da alkalmin lissafi suka nuni da cewa sun kama kimanin dubu biyu. ga dukan alamu dai tun daga wannan lokaci ne maharan na Boko Haram suka kara kaimin harharansu. su a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru musamman ma ta arewacin ƙasar sannan a yanzu a halin da ake ciki Kasashen da suke amfani da tafkin Chadi ƙasar Kamaru ce ce tafi fama da hare-haren 'yan kunan bakin wake na Boko Haram. Malabukar dan asalin garin Kerawa ne ga irin bayanin da ya mini. e sojoji ko suna nan ba su da wato ba za su san yadda za su shiga ba saboda kamar ta mauna suke su shiga ko kuma su ce a yadda za su shiga yadda ba a gane su za su shiga ce to gashi yadda za yi suna dabaran su na kala na da suke yi to dole ne wannan abun sojoji ba za su sani ba ko da sun sani ma ba za su iya tsoki mataki sosai ba dole sai an taimaka Baba Ganesha Shatima memba ne a kungiyar kwato hakkin dan adam shiyar arewacin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce. Kai wannan lamari dai na wannan kwanakin ya kazanta ba dama saboda al'umma dai ana kashe su da. A yanzu haka yara ba sa samu su je makaranta mutane ba sa samu su shiga harkokin su, saboda kowa na tsoro domin a kowane lokaci ka iya je bumba ta fashe ko a kusa da kai ko a wani waje. To wannan ba ga laifin jami'an tsaro bane domin an ce an ƙara matakan tsaro a arewacin kasar Eh jami'an tsaro suna aikin su to amma kokarin sun baya isa shi sa muke kiran international committee da su duba abin da yake faruwa a wannan ƙasa domin abin ya ƙazanta ba dama mutane na mutuwa ibrahim jika tsohon jami'in tsaro ne na ƙasar ya ce ƙasar jamhuriyar kamaru ba ta canja yanayin dakarun ta ba wankin hula zai iya kai ta dare ga ƙarin bayanin da ya mini kuma irin ta'aji da ake yi a wannan ƙasa ta mu ta kamaru abun yana da ƙarfi da gaske ba tsayuwa muka yi ba abin nan yana so ya fi karfinmu. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. a gaishe ka Muhammad Awa Garba da wannan rahoto. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Allahu ya rahamanu ya ji jilalu wal ikirami Allah shi ka da Musulunci tushen rayuwa. Kazar da ba da nono. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. A wannan makon za mu taɓo wata magana ne da ta daɗe tana cewa mutane tuwo a ƙwarya. Domin kuwa mutane da yawa suna ta babar yadda mutum zai ɗauki kuɗi na haram ya yi aiki na halal da shi. Mun sami ɗaya daga cikin malamai a Kaduna wato Sheikh Tukur Almannar. limamin masallacin almannar da ke kabalan doki a kaduna a Lahu mutane da yawa suna ta babar yadda zaka ga mutum ya samu kuɗi na haram amma ya zo ya yi aikin Allah da shi shin ina matsayin aikin halaccin kuɗin da kuma haramcin sata su da aka yi alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu game da abin da Allah madaukakin sarki ya haramta ba yanda za a yi ya zamanto halal wata rana rashawa dai haramun ne cin hanci haramun ne haka nan kuma wawure dukiyan al'umma hmm. haramun ne Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi alghalul hmm. Allah ma yace wa man ghalla ya'ti bima ghalla yawmal qiyama duk wanda yake ɗiba wato dukiyan al'umma daga baitul mali na al'umma wato dole zai zo da shi gobe kiyama Allah ba zai taba yafe masa ba saboda haka haram dai haram ce turan da Allah ya haramta shi har ranar tashin kiyama ba yanda za a ya zamanto halal ko wani ya halal tashi Amma za ka ga cewa wasu za su zo kamar misali ma'aikatan gwamnati ko eh, wanda aka ba wata amana ta siyasa ko makamantansu sai ka ga an wawuri kuɗi kamar yanzu abubuwan da suke ta faruwa a ƙasashen mu sai ka ji an ce an ci kuɗi to irin wannan kuɗaɗen kuma sai a ce ka ji ana cewa ana aikin Allah da su a'a an je maka roƙon Allah menene matsayin wannan to. To alhamdulillahi ah, shi dai dukiya na al'umma da aka damƙa wa shugaba a ah, amana don ya kyautata wa al'umma al'umma ne da ran al'umma da mutuncin mutane da ransu da cinsu da shansu ya fi duk wani wajen ibada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala an wawuri dukiya an bar al'umma suna mutuwa ba abinci an wawuri dukiya an bar al'umma suna mutuwa babu magani an wawuri dukiya an bar al'umma suna mutuwa suna fama da talauci da jahilci da rashin makarantu da rashin kuma kare rayukansu kuma an wuri dukiya an je kuma an ce an ba ma Allah to idan aka yi haka jama'a suna halaka suna mutuwa da yunwa suna mutuwa ba tsaro wane ne zai je ya yayi sallan ai Allah madaukakin sarki kafin ya ya halicci wurin sallah ai sai da ya halicci jama'a tukuna rayuwar jama'a ita ce a gaba sai mutum ya rayu tukuna yake ibada ya bauta ma Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. To saboda haka wannan huduba ce ta shedan yake yi wa shedanu sai kuma suke nuna wa azzalimai barayin kudin al'umma cewa idan suka yi haka suka ba ma Allah suka je suka yi masallaci ko coci shi kenan Allah Ubangiji ya yafe musu. Allah bai bai bai tilasta maka in baka da shi ka je ka yi sata ka bashi ba saboda haka Allah maɗaukakin sarki tsarkakakke ne bai karɓan abu sai mai tsarki saboda haka masallaci dai kamar yadda ya zo a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk musulmin da sallah ta kama shi an sanya masa ƙasa dai wurin ibada ne an mm. halatta masa ƙasa wurin ibada ne saboda haka in kai alwalanka ko darduma ka shimfiɗa a ƙasa ko baka da darduma ko taburma dai ka shimfiɗa a ƙasa aka zagaye waje da duwatsu dai kai sallan ka sallan ka takar to saboda haka Allah bai ce in baka da shi ka je ka yi sata kuma ka bashi ba saboda haka wannan yaudaran ka ne shirme ne da wanda ya yi din, da wanda ya ba da fatawan cewa in an yi aka gina mutum shi kenan da dukkansu a wajen la'a zunubin ɗaya suke. Akwai wanda na taba hira da shi haka ni da shi sai yake cewa a ah, to ai ko ka ci irin wannan kuɗin ai musulunci ba ma yanke maka hukunci a yanke maka hannu saboda wai kaman ka ci amana ne sai dai amma hukuncin amana me gaskiyar wannan akwai wani hukunci mai akan irin wannan. Eh Allah madaukakin sarki ya yi bayani a cikin Qur'ani yace ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم sakamakon waɗanda suke yaƙan Allah da manzansa suna yaɗa ɓarna a bayan ƙasa shine a musu mummunan kisa in ji Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma a yanke hannunsu da ƙafansu ta saɓani ko kuma a kama su a kore su ma daga ƙasar gaba ɗaya fidda su ƙasar idan ba iya fidda mutum kamar yanzu yadda muke kamar yadda da sarakunan mu suke yi sarki ya zo ya kamu ta ce to na kore ka daga lardi na ka fita kafata yanzu tunda abin baya yiwa shine a kulle mutum a tsare shi iya iya iya tsawon ransa Allah ya ce wannan wani kaskanci ne da tozartarwa da suka fara ɗanɗana tun a nan duniya kafin su gamu da Allah a gobe kiyama su ɗanɗani azaba mai girman gaske a musulunci duk inda mutum zai zamanto annoba bala'i ga mutum goma ya halakar da su ba abinci ba abin sha ba magani ya zamanto musu jafa'i to a musulunci a shari'ar musulunci ana kau da wannan mutumin saboda sauran masu yawa din nan su rayu akar mukallahu mutane da yawa suna zargin malamai da cewa sukan yi son zuciya wajen kin gaya waɗannan mutane gaskiya ko kuma ba su ce musu haram bane ko kuma su ce musu halal bane sun zira ido shin tunda kai malami ne bari in maka wannan tambayar haka kuke Allahu ya rahamanu ya ji jilali wani To zan yadda malam ya ansa wannan tambaya sai mu bi shek tukur almanar a mako mai zuwa in Allah mai kowa mai komai ya kai mu. Yanzu duka duka a nan zan ja linzamin shirin sai kuma wani makon in Allah ya kai mu a madadin wanda ya haɗa min sauti. Cibahiro Diodone Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisala. Kazar da ba da nono Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba A gaida Usman Kabara, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta, ɗalibi a jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto, wanda ya ce hakika matakin da jam'iyyun adawa na jamhuriyar Nijar suka ɗauka na ƙin rataɓa hannu a kan kundin ɗa'a daidai lokacin da ake shirin gudanar da babban zaɓen ƙasar. Akwai lauje a cikin naɗi. Domin Hausawa na cewa ruwa baya tsami banza. Shi kuma Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a cewa yayi jam'iyyun adawa ƙasar Nijar kada muna yabanku kuna sallah amma alwala ta gagare ku bai kamata ku taba hannu akan kundin yin da'a ba domin a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana sai kuma wasiƙar baffa haruna bajoga malamin makaranta a jalingo primary school a Shaka. wanda ya ce assalamu alaikum voa hausa ina jajantawa 'yan kasuwar railway da ke a garin kaduna a sanadiyar ibtila'in mummunar tsananin gobar da ta tashi wacce ta haddasa masu barna da laƙuma dimbin dukiya da lalata shagunan 'yan kasuwa sai kuma sakon aliyu usman taka lafiya birnin kebbi wanda ya ce ina kira ga mai girma gwamna a atiku gudu da yi wa allah ya rage wa manoma da ake shirin baiwa tallafin noman rani da mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ya kaddamar a jihar ka'idojin bayar da wannan tallafi ya kamata gwamnatin kamaru ta gaggauta daukar matakan tsaro masu kyau a makarantun kasar gani yadda aka kai hari a wata makarantar firamare a kasar da fatan Allah ya kawo mana karshen rikicin Boko Haram amin. Sako daga garba na hali Kamba, unguwar Dogon Rini Kamba. hakika wannan magana da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi a kan karyar tattalin arzikin najeriya da kuma faduwar da naira take yi tabbas mu 'yan najeriya wannan abu yana ci mana tuwa kwarya dangane da yadda kasar ta shiga wani mawuyacin hali muna roƙon allah ya yi mana agaji ya kuma baiwa shugaban kasa muhammadu buhari kwarin gwiwar aiki da gaskiya sako daga muhammad abubakar dala gobe sai kuma mu na karshe wanda ya fito daga liman muhammad mala bajoga wanda ya ce assalamu alaikum voa hausa har ina so ku bani dama in yaba da kalaman da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi na cewa kare darajar naira tamkar kare najeriya ne a gaskiya mun gamsu da irin yadda yake gudanar da mulkin mulkinsa muna addu'a allah ubangiji ya bashi shi nasara akan azzalumin da suke so su kare ƙasar nan amin kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice wajen karanta labarai a babban gidan rediyo a Najeriya sannan kuma baya gani ko kaɗan. A lokacin da aka haife ni ina gani to bayan da na kai kamar shekara shida zuwa bakwai ne a duniya sai na samu lalura ta rashin gani. Kai har ma lambar yabo ya samu ta ƙasa gaba ɗaya a Najeriya. Ka yi firamare ka yi sakandare daga nan kuma fa. Sai na tafi kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna wato Kaduna Polytechnic. Bayan mutum ya yi digiri a Najeriya akwai abin da yake yi kai ina aka kai ka jihar akwa ibom domin yi wa ƙasa hidima daga nan ka ci birki da karatun ne koko sai na je jami'ar manchester gasar ingila na yi a digital communication to aiki kuma fa na fara aiki da nan gidan rediyo najeriya kaduna a shekara ta dubu biyu da shida. iyali fa ina da aure da yara turka lallai na kasa ba kasawa ba kowa da yadda yake samun na kasarsa kamar yadda waɗannan mutane biyu suka ce wato faɗuwa ne da kan ɗorawa inji ne ya buge ni nan wurin ƙwararru ma sukan yi magana sosai akan maganar na kasa uwa tana da 'ya'ya waɗanda suke da lafiya da kuma wanda ba shi da lafiya to kaga dole ne wanda bai da lafiya din nan ya samu kulawa fiye da waɗanda suke da lafiya kasance da shirin na kasa ba kasawa ba a kowace ranar Alhamis a shirinmu na karfe takwas wato shirin hantsi daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC wanda ni Usman Kabara zan dinga gabatarwa. Nakasa ba kasawa ba. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma ga Aliyu ya ba mu labarai amma wannan karan a takaice. dosar filo ana jajibirin a fara babban taron kolin shugabannin kasashen afirka addis babur ethiopia sai ga gwamnatin burundi ta fito tana sake maimaitawa cewa ita ba za ta fi karbi duk wata soja ko rundunar sojoji da za a kawo daga kasashen ketare da sunan wasu kiyaye sulhu a kasar ta ba a jiya alhamis ne gamayyar jam'iyyun adawa na sanarai na can burundi suka fito suna roƙon ƙungiyar tarayyar kasashen afirka ta au da ma sauran kasashen duniya cewa a haɗa ƙarfi a aka ita wannan rundunar ta kiyaye sulh a can burundi madugun game da sanar da leonard yangoma ya ce idan kasashen duniya ba su aika wannan kungiya ba to su mutanen burundi za su haɗa 'yan banga su yaƙi abin da ya kira izgalancin shugaban ƙasar su kwamishinan hukumar kiyaye hakokin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya za'id ra'ad al-hussein ya ce hankalinsa yana tashi matuƙa da jin irin rahotanni masu fitowa daga jamhuriyar afirka ta tsakiya kan galaza da sojojin ƙetare da ke aiki a can suke wa kananan yara musamman 'yan mata da ake taimu musu fyaɗe mu kuma kawo muku rahoton cewa masallata biyu suka rasa rayukansu wasu bakwai suka samu rauni lokacin da wasu maharba suka auka wani masallacin ishiya a gabacin saudi arabia sannan shugaban amurka barack obama ya ce shi ya tabbata wani ko wata 'yar jam'iyyarsa ta democrat ne zai gaje shi idan ya gama mulkin shi idan an zo an yi zaben bana a wannan kasa ta amurka din ji yake jawabi a wurin taron 'yan democrats a baltimore inda yake cewa su ba za su bari a zaɓi 'yan siyasa wanda suke zagin musulmi ko suke kokarin ganin cewa sun zama kamar ingiza amurka suna ta rigima tsakanin su da su ba masu sauraron mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aliyu mustapha sakoto da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar fil hashin gumel ke cewa a huta lafiya, amma kada ku kashe rediyonku domin Halima da Jamila na nan tafiya.